a wannan majalisi namu da muke gabatar da darussa a cikin waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi majalisi na uku insha Allah har yanzu ba mu gushe ba a cikin gabatarwa da Sheikh Hassan Ayyub rahmatullahi alaihi ya littafi yana mana bayani akan mahimmancin yin rubutu a game da abin da ya shafi tarihin sahabbai da sirarsu da ambatan fada'i ɗinsu da manaƙid ɗinsu darajojinsu da falalolinsu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama su da shi na darajoji da nau'ukan matsayi shi ne ma ya ce wa bayyana min dirasati hadihi shakhsiyati as-sifatu wal akhlaq allati tahallaw biha hakika ya bayyana a cikin karantar tarihin waɗannan mutane a sifatu wal'akhlaq sufofi da ɗabi'u allafi ta hallau biha waɗanda suka adantu da su ba ka sanin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mutum ne mai gaskiya mai tausayi sai ka karanta sirat ba ka sanin sayyiduna umar radiyallahu anhu ya siffantu da tsayawa da jajircewa akan gaskiya da addini da zurfin ilimi da fiqhu sai ka karanta sirarsa ba ka gane sajiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu wani mutum ne da Allah ya yi shi na daban a babun kunya da kamun kai sai ka karanta sirarsa ba ka sanin sayyidina Ali radiyallahu anhu wani jari ne gwarzo sai ka karanta sirarsa a ciki mutum zai ga irin ɗabi'u da halaye da ta'adoji da waɗannan manya-manyan bayan Allah suka ajantu da su wakanu bi sababi hamin khairi ummatin ukhrijat linnas sai suka zamo ta sanadiyar waɗannan kyawawan ta'adojin da ɗabi'u suka zama min khairi ummatin ukhrijat linnas su ne mafi alkhairin al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su don mutane nan min dinnan ba ba tad'idiyya ba ce bayaniya ce domin asali aya ai a kansu ta sauka kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sahabbai ne so da ce min nan min bayaniya ce ba tad'idiyya ba ba za ka fassara ta ce daga ciki ba a su ne wa inna kullama yuzkaru li ha'ula'il bikati sannan duk abin da za a ambata da waɗannan ɗarin da aka ware min na darajoji wa shama'ila da ta'adoji wa akhlaqin da kyawawan ɗabi'u ya jullu ala wannan na nuni akan cewa anna man lam tuzkar asma'uhum min sahabati cewa sauran sahabban da ba ambaci sunansu ba kanu ala nafsin nahaj su ma daidai suke da waɗannan hanyar su ɗaya su daga waɗannan ɗarin maza saba'in da biyar mata ashirin da biyar to suna wakiltar sauran waɗancan ne wanda ka'ab radiyallahu anhu yake cewa wa kana ashabu rasulillahi sama yawma idin kathiri la yajma'uhum kitabun hafizu shi ranar da aka je yakin tabuka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ɗimbin yawa wani littafi da yake dawwala mutane rijista ba zai iya tattara sunansu ba saboda yawansu shi yasa shi ta abu nu malik radiyallahu anhu yace shi na zaka ma annabi sallallahu ba zai gane zo ba amma kuma manzo Allah sallama ya gane cewa bai zo ba akhlaqan daidai suke da waɗancan sahabban su ma akan tsarin su suke a wajen ɗabi'u kyawawa wa wara'an hakanan abin da ya shafi tsantseni da taka tsantsan da kaffa kaffa a abin da ya shafi gudanar da rayuwa wa imanan hakanan abin da ya shafi ƙarfin imani wa taqwa hakanan kuma tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli ayatin min kitabillahi subhanahu da kuma kankanewa da lizumta da tabbata akan jin kowace aya da ta zo a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ne tsarki unzilat waɗanda wacce aka sauka ita aya wa bi kulli saghiratin wa kabiratin alimuha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan da riƙewa da kankane kowane abu karami ko babba na sunna da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka koya daga gare shi suka sani wa inna lanarju mala yace muna fata mu an yuwaffiqa Allahu al-mu'allifa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi malam mai rubutu a sheikh Yusuf Abu Aziz Sa'ad Yusuf Abu Aziz a sheikh Muhammad al-Sheikh Hassan Ayyub rahmatullahi alayhi yake masa wannan addu'a cewa Allah ya datar da shi li yaktuba an adadin aksara min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ya rubuta tarihi na adadi mai yawa waɗanda suka fi wannan yawa na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waffaqahullah Allah madaukakin sarki ya datar da shi wa saddada khutahu Allah madaukakin sarki ya daidaita masa sa wa nafa'a bihi wa bi amsalihi Allah kuma ya amfanar da shi da sa min shababil islami daga cikin matasan musulunci alladina azza fin nasi amsaluhu wanda samun su yau a cikin al'umma kaɗan ne kaɗan ne a shek hassan ayyub rahmatullahi alai ya rubuta wannan muƙaddimar a lokacin da shi a shek sa'ad yusuf aziz ya rubuta abu aziz ya rubuta littafin za a kirga shi a cikin matasa amma ba kuma ta ba kamar da muka karanta tarihinsa a yanzu maganar da ake ciki ya kai shekara 60 kaga ba za ka ce mushi baya cikin shababu ko yana cikin sai dai irin matasan najeriya sai ka ga wasu mutane duk sun furfure sun kafa kungiya wai su ne matasa na yaudara kanku ne matasa a wajen al'imam ibn al jawzi rahmatullahi alai ya ce daga shekar in mutum ya wuce shekara talatin da biyar ya tashi daga matashi a nemo ta hanya domin jin kai matashi ne na baka dama ba za ka yi abin arziki ba In yi mana domin ɗan adam ya fi kusantar Allah subhanahu wata'ala su tari a ɗabi'arsa idan ya ga ya fara tsufa amma idan yana jin ai hashi yanzu ƙuruciya tana ɗibarsa da shi kenan sai ta ɗiba amin hassan ayyu shi ne masa wannan tafgimin kamar yadda muka gani to sai gabatarwa shi malam malam ya ce bai ne dai kitab kafin shiga littafi wato gabatarwa wancan takdimi a gabatar ma da al'umma littafin shine takdimi sanar da al'umma mahimmancin littafin a makinsa wasu sukan ce masa taqrir a taqrir wato yabo da sa albarka da faɗin kalmomi waɗanda suke masu kyau game da malamin da ya rubuta littafi da kuma abin da ya rubuta wanda yana matsayin a matsayin shaida yana matsayin shaida da shi ne littafin da kuma littafin da aka rubuta to sai malam shi kuma sai ce bai ne dai kitab wato al-muqaddama ce gabatarwa ta shi muallifi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين wa alama tali a hunbi isanin ilayawu da biyu. olly ce bo ya tabbata ga allah ubangijin bangijin halittu sanatti da aminci su tabbata ga wanda allah maɗaukacin sarki ya aiko shi domin ya zama tausayi ga halittu ga baki ɗaya. in baka gane waye ba shine jagoran mu shugaban mu muhammad salallahu alaihi wa salam da alayyan gidansa da kuma sahabbansa waɗanda suke ke karkaka wadanda allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su masu ƙirji. da kuma duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar da addini kawai yake da amfani ranar sakamako ranar lahira wa ba'at ba ne ce bayan haka fa inda kitabata an tarihin islamiyyi lallai yin rubutu a game da tarihin musulunci wa tanqiha marwiyatihi da kuma tsaftace ababen da aka ruwaito daga cikin tarihi Wace tahqiqa turasihi da kuma tabbatar da abin da aka samu a cikin tarihi laysa amran yasira ba al'amari bane wanda yake da sauki domin magabata da suka rubuta tarihi sun yi tasahuli sun an ce tasahuli wato sun sassauta matuƙa a game da riwayar tarihi sai ya zama ababen da ba su cancanta su shiga cikin tarihi ba sai suka shiga da wannan ne aka samu masu bid'a wanda suke sukar musulunci 'yan cikin gidan musulunci wanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci da waɗanda suke mustashriƙai turawan yamma waɗanda suka zo suka koyi larabci suka koyi shari'ar musulunci suka koyi tarihin musulunci ba dan su musulunci ba sai dan su ma musulunci ma kirci su ma suka ɗauki wannan ya zama musu wani abu da za su zama na sukar musulunci da shi al-imamu tabari rahmatullahi alaihi يا رب تاريخ سا تاريخ الأمم والملوك أو تنسخة كربط تاريخ الرسل والملوك ليتاش ربط وانا لتاتي ناسا في أرني نهدو أرني نهدو كوكو ما كتير أرشان أرني نهدو ما الإمام آه الإمام الطبري رحمة الله عليه يعرف شكرا تأذي أكو دقوبة تو ليتاش ربط لتاتي sai ya zama abin da ya ba muhimmanci shine jam'u riwayat kawai a ƙarƙashin ƙa'idarsu da suke cewa man asnada lafaqad ahalak duk mutumin da ya kawo maka riwaya da sanadinta to ya nuna maka hanyar da za ka bi ya gama ma aiki sannan kuma al-imam ibnu at-tabari rahmatullahi ya yi bayanin banhajinsa na rubuta littafinsa cewa hammuhu jam'u riwayat so da bai yi tamhisi ba to wannan ya jawo madaftan musulunci sai suka ɗauki littafin al'imamu tsabari tarihul umami wal muluk a matsayin karkatacciyar kuka mai saukin hawa suka shi a matsayin karkatacciyar kuka mai saukin hawa duk abinda suke son su soki musulunci da shi na tarihi to da wannan suke ɗibowa sai su koma ciki alhali ne mamu tabari ya riga ya faɗi cewa ba laifin shi ba ne, in za ka yi zargi to yi zargin waɗanda suka ruwaito shi ya rubuta maka abin da aka ruwaito ne abin da ya rage maka ka ɗauki kowane sanadi na wata hadisa da ya ba da labarinta a cikin wannan littafin nasa ka ɗauki mazajen ka ɗauki mazajen ka ji ne malamai suka faɗi game da su misali a cikin uh, arwatu na al'imamu tsabari a cikin tarihin tarihinsa akwai yahya bin lut wanda malamai sun a kan cewa wabba'i ne wabba'i ne mai kirkiran maganganun karya ne akwai alwaƙidi alwaƙidi rahmatullahi alai malamai suna da sassauci a game da magwiyar ɗinsa na tarihi amma da abin da ya shafi hadisi to waƙidi za'ifi ne ba a karɓar su a hadisi Ku suna cikin ruwatuna al-imam tsabari. biya ambace su yi riwaya daga wajensu. su to kaga ya rage naka shi ya sa daga baya bayan nan a kwana kwana a yan shekarun bayan nan rubuce rubuce suka yawa a akan manhajul imamu tsabari fi tarihi ake ta ayyuka mabambanta ƙarshe daga cikin ayyukan da aka yi na wasu majmu'a na malamai da suka yi sahihu tarihi tsabari da kuma za'ifu tarihi tsabari suka ware sahihi din mujalladai biyar suka ware za'if din ya kai mujalladai uku kaga wannan kokari ne banda kuma sauran rubuce-rubuce da malamai suke ta yi a kan manhajin al'imamu tsabari da kuma wasu ababe da suka shafi wannan kamar misali rubutu a kan alfitanun da jaras bai na sahaba an tsariƙi marwiyati tsabari تحقيقا وتمحيصا أي تحقيقي أتمكن ان أبن ديك الإمام العراقي زين الدين رحمة الله عليه دي ربو تعالفية ستسيرة سوء مقدمة في مكشوة وليعلم الطالب أن السيرة فيه ما قد صح وما قد أنكره قال بي duk wanda zai dirasar tarihi to ya sani cewa cikin sira akwai makasaha akwai abin da ya inganta wa matsin unkira kuma abin da munkari ne ma makiruci ne ba za a ansa ba to shi sa laisa kullu ma fi tarihi yu'khadhu bih komai bane ake karɓa a tarihi al-imam al-qahtani yace la taqbalanna min at-tawarith kullama kataba ar-ruwatu ko kala ar-ruwatu wa khatta kullu banani la taqbalanna min at-tawarith kullama kataba ar-ruwatu kada ka zama duk abin da masu riwaya suka rubuta na tarihi ka ce za ka ansa wa khatta kullu banani sannan kaka ce duk abin da hannu ya rubuta a tarihi shi kenan sai ya zama makabuli a'a sai an tantance shi yasa ake da musalahu tarih kamar yadda ake da musalul hadis eh, ilmu musalahu tarih ka'idoji da ake bi na marwiyatu tarih littafan da suke musnadai hmm? musnadai sannan kuma wani abu a fanko-fanko an samu yan bid'a sun yi sauri sun kusa a cikin tarihi suka yi rubuce-rubuce a ciki irin sai al-yaqubi da makamantansa waɗanda 'yan shi'a ne su 'yan shi'a ne waɗanda suke kinniyai a shi'a to kaga rubuce rubucensu su na tarihi wannan kana tsammani sannan kuma akwai waɗanda suka zo da sunan ajabi da sunan tarihi sai a koma littafin ajabi kuma ana kwasowa kamar littafin al'azami na al'asahani wanda shi ma ɗan shi'a ne mariki kuma sannan bayan kasancewarsa ɗan shi'a mutum ne in mutum yana karanta littafinsa babu tarbiyya a ciki littafin al'agani littafi ne na adam amma za ka goyi mutum zai rubuta tarihi sai kuma kawai sai zuwa ya ce wai masdarinsa shi ne al'agani al'agani ne samin masajiri tarihi ina ma wani masajiri adam za ka nemo waka ka koma ciki ka je ka tafi amma ba tarihi sannan an samu wasu lalatattu da suka kalli wasu malamai bijimai na sunna sai suka shige ɗaki sai suka je suka rubuta littafin karya sai suka danganta musu kama al'imam ibn kutai da addinawar littafinsa al'imama wa siyasa littafin da suka danganta masa kuma abin da zai baka zai baka takaici da damuwa za ka ga wasu daga cikin malamai kawai sai mutum ya rubuta littafi ya rubuta littafi sai ce sai ya sa qa'imatul maraji ko qa'imatul masajid sai ya rubuta maka cewa akwai littafin al-imama wa siyasa sai ce libni qutaybah ad-dinawi wanda duk wanda ya san al-imam ibn qutaybah littafin waka ya rubuta littafin udaba wa shiru shu'ara sai da ya masa tahqiqi haka zaka ga yana tantance riwaya ta waka saboda kasance wasa malamin hadisi sannan ga littafin sanan ta'wilu mukhtalifil hadith ya ishe ka shaida in kana son ka gane cewa littafin imama wa siyasa ba nashi ne to ka karanta littafansa zaka tantance wannan to kun ga wannan shi yasa ma ya fara mana wannan bayani yake cewa laysa amran yasira rubutu akan tarihi ba abu bane mai sauki Allah ba abu bane mai sauki bayan tarihi akwai tafsirul ahdath tafsirul ahdath yana da alaka da aqida bayan kayi riwayar abin da ya faru a abu kaza ya faru to kuma yadda za ka fassara abin to yana da alaka da aqida yana da alaka da aqida shi yasa akwai qawaid aqdiyya amma dakhila ko mawjuda fi dirasat tarihiyya akwai ka'idoji na na aqida suna da tasiri matuƙa a wajen in za ka karanta tarihi musamman abin da ya shafi tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ganar da mu saboda ka abin da ma ya fara faɗa mana kenan sai a majalisi na na hudu insha Allah ta'ala sai mu faro daga inda ya bayani daga waba'at Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in